Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To madam jami'ai a Turkiyya sun ce shugaban kasar Recep da wani ya sake shawara inda yanzu zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka lokacin da za su kai ziyara. haka kuma yau laraba rikicin siyasar da ya shafa watanni hudu a hong kong ya kai ga zauren majalisu inda 'yan majalisun masu goyon baya ta farkin suka yi wa shugabar yankin ihu jiya kuma mutane goma sha biyu da ke neman tikitin takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat suka tafka muhawara To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kaddamar da aikin rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada kuri'a a yankuna hudu na jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji rahoto a kan ranar abinci ta duniya wato yau kenan 16 ga watan Oktoba. Game da ranar matan karkara ta duniya da aka yi jiya 15 ga watan Oktoba kuma wasu mata daga jamhuriyar Nijar sun bayyana bukatunsu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna nan tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jama'a a turkiya sun ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pence. Lokacin da suka kai ziyara Turkiyya domin dakatar da shirin Turkiyya na mamaye arewa maso gabashin Siriya. Tun farko dai Erdogan ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News cewa Pence da Pompeo za su gana da takwarorin aikinsu na turkiya ya ce idan shugaban kasa donald trump ya je turkiya to zai gana da shi shugaban amurka donald trump na neman a ta wuta a arewa maso yammacin siriya ya ce mun kakaba takunkumi mai karfin gaske da za ku iya tunani akan turkiya kuma muna da sauran abubuwan da za mu idan har takunkumin ba su yi tasiri ba ciki har da gawartaccen haraji akan karafuna turkiya ta kaddamar da har haren soja a makon da ya gabata domin kawar da dakarun kurdawa da ankara ke dauka wato ke ɗaukansu a matsayin 'yan ta'adda amma yawancin kasashen yamma na kallonsu a matsayin kawaye a yakin da ake da kungiyar isis a lokacin da ya kai ziyara turkiyya pence zai bayyana buƙatar amurka na tsagaita wuta cikin gaggawa da kuma shimfiɗa shari'in tattaunawa a cewar wata sanarwa daga fadar white house Yau Laraba rikicin siyasar da ya shafi watanni hudu a Hong Kong ya kai ga zauren 'yan majalisu. A daidai lokacin da 'yan majalisu masu goyon bayan tafarkin dimokuraɗiyya suka katsa jawabin shugabar yankin Kari Lam suka kuma tilasta mata ta dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara. Zanga-zangar dai ta fara ne lokacin da shugabar ta shiga majalisar inda 'yan majalisu masu rajin dimokuraɗiyya suke ɗaga alluna da ke nuna hoton hannun Lam cikin jini. an kuma ci gaba da ihu lokacin da lam ta fara jawabinta lamarin da ya tilasta mata barin zauren na wani ɗan lokaci ta sake komawa a karo na biyu amma bayan da zanga zanga ta ci gaba hakan ya sa shugaban majalisar andrew leong ya ɗage zaman daga bisani lam ta gabatar da jawabinta ta gidan talabijin A nan birnin Washington kuma, 'yan majalisun wakilai sun amince da wasu matakai na nuna goyon baya ga masu zanga-zangar kafa dimokuraɗiyya a Hong Kong, ciki har da wani ƙuduri da ya Allah wadai da katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ke yi a yankin na Hong Kong. Mutum goma sha biyu da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi muhawara a daren jiya talata, inda kowannen suke burin ganin ya fafata da shugaba Trump a zaben baɗi. yayin muhawarar dukkan 'yan takarar su nuna goyon bayan su ga binciken da takwarorinsu 'yan democrat ke yi a majalisar wakilai wanda ka iya sa trump ɗin ya rasa kujerarsa a jawabinsa na farko muhawarar tsohon mataimakin shugaban ƙasar joe biden wanda na ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin za su fafata da shugaba mai ci ya ce a tarihin amurka ba a taɓa yin shugaban ƙasa mai mulkin kama karya ba kamar trump ita kuma sanata elizabeth warren da ta fito daga jihar Massachusetts cewa ta yi shugaba Trump ya karya doka saboda haka ya zama dole a ci gaba da binciken da ake yi a kansa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa masu bincike a majalisar wakilai cikin sirri jiya talata cewa jami'an gwamnati zan faɗa masa cewa ya yi a hankali akan batun mutane ukun da ake kira three amigos kan ukraine waɗanda suke da iko kan duk wani lamari amurka kan ukraine a cewa ɗan majalisar democrat gerard canoli canoli ya faɗa manema labarai cewa kent ya bayyana taron ranar 23 ga watan mayu a fadar white house lokacin da shugaban ma'aikatan fadar Mick Laboni ya naɗa sakataren Rick Perry da jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland da jami'in Amurka a Ukraine Kurt Volker a matsayin waɗanda suke kusa da duk wasu harkokin ƙasar Ukraine. Kent ya bayyana cewa su ukun suna kiran kansu da suna Three Amigos wato abokai uku kuma sun yi hakan ma a gaban shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a wani taro a birnin kiev a cewar kanoli kanoli ya sake tabbatar da cewa kent ya faɗa wa 'yan majalisar cewa gwamnatin trump ta rike tallafin sojin da za a baiwa ukraine yayin da ake matsa ma shugaba zelensky lamba domin ya kaddamar da bincike a wani da wani kamfani da ke alaka da ɗan abokin adawarsa ta siyasa joe biden daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan rabin ɗaukacin adadin ƙananan yara a nahiyar afirka ba a yi musu rijista ba a lokacin haihuwarsu abinda ta ce na shafar damar da suke da ita ta kaiwa ga wasu ababen more rayuwa kamar na kiwon lafiya da samun ilimi majalisar ta kuma ce matsalar ta fi kamari ne a yankunan karkara inda ake haifar yara a gida ba tare da iyayensu sun je sun yi musu rijista ba. An ɗago wannan batun ne a gefen taron ministocin ƙasashen Afirka da fannin yin rajistar yara ke ƙarƙashin ma'aikatansu, wanda yake gudana a Zambia, A cewa wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Zambia, Colombia Margado, rashin yin rajistar na yin mummunan tasiri wajen gina wa yaran rayuwa mai inganci. ta ce idan ba ka yi wa yaranka rijista ba tamkar ba a san da zamansu ba ne a kasashen afirka da dama ba za ka iya saka yaranka a makaranta ba idan ba shi da rijistar haihuwa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. A jiya ne aka kaddamar da ayyukan rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada kuri'a a yankuna hudu daga cikin yankuna takwas na kasar. A ci gaba da shirye-shiryen hada kundin rajistar da zai ba da damar samar da kati mai hoto da zanen yatsu da nufin dakila duk wani yunkurin magudi a zabukan kasar da ke tafi na shekarar 2020 da 2021. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da karin bayani bayani daga birnin Yamai. Miliyon 'yan Nijar ne aka bayyana cewa za a yi wa rajista a albarkacin wannan shiri da za a shafa makonni ana gudanarwa a matsayin wani bangare na ayyukan hada kundin rajistar da zai ba da damar samar da katin zaɓe mai hoto da zanen yatsu. Yankunan Doso, Tilaberi, Tawa da Agadas ne aka bayyana a matsayin rukunin farko na wannan aiki. Abdurrahman Taribako shine wakilin hukumar zaɓe ta Seni a yankin Agadas. Sai mu ma Allah godiya da ya gwada mu rana da za mu koma kamar duka kasashen afirka duk waɗanda allah ya sa suka yi biometri mu ma yau sai mu ce alhamdulahi muna cikin biometri ita wannan biometri daɗinta muna tsammani tana sa a yi zaɓe na kirki mai tsafta paske wani bai iya ma wani zaɓe kuma in baka da katin nan baka iya zaɓe. a wannan farko ana iya cewa shirin ya samu karbuwa daga jama'a ganin yadda suka fito domin yin rajista suwaye ba sunana sabon tsarin wannan da an ka aza inda an miƙe da shi daidai alhamdulillah ya yi gaskiya babu zancen sata kuma allah ya ba mai rabo sa'a sunana isufu asadi na yi arole tsarin su ya yi amma abu guda ne kuskuren da yake kamar abun babu gauga cikin shi eh, shi ne kamar mutanen naga kamar alamun ba kwararru ba ne ga har yanzu akwai mutane ga sunan da har ba su rubuta samu suka rubuta sunansu ba muhammad sunana na zo ne saboda yi rista saboda ina kishin ƙasa ta shi ya kani saboda haka ina so in zaɓe yayi ni ma yanzu yi zaɓe sabon abu ne ya zo gare mu bamu san shi ba kenan yanzu ne ya kamata za mu sanin shi sai mu ƙara hakuri yan siyasa irin su alham bubakar sun yaba da wannan yunkuri da suka bayyana a matsayin wani matakin magance magudin zaɓe. Gaskiya fi sabilillah wannan kofa ta rufe shi ta san ana sargi a yi sata ko ya wani abu wannan babu shi. Muna gayyata duka mutane duk wanda yake da aji wanda za yi zaɓe mai shekara goma sha takwas abin da yi sama ya fita ya rubuta ya rubuta mutane shi da iyali. Matasa na da rawar takawa wajen cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan aiki. in ji bubakar wani matashin dan siyasa nijar mafi yawan al'umma da ke cikin ƙasa duka matasa ne kenan kowane irin aiki ne inda na ci gaba ne namu ne matasa kenan dole sai mun jajirce mun kama abun da hannunmu da ƙarfin mutum a ranar ɗaya ga watan oktoba ne ya kamata a soma wannan aiki sai dai tangardar na'urori ta haddasa tsaiko kafin a shayo kanta a ƙarshen mako sai dai 'yan adawa na ci gaba da ƙauracewa dukkan wasu harkokin tsare-tsaren zaɓe saboda a cewarsu hukumar zaɓe ba ta da cikakken halacci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma 16 ga watan Oktoba ce ranar abinci ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musamman. Albarkacin wannan rana, wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya tattauna da wasu 'yan gudun hijira a jihar Borno akan kalubalen da suke fuskanta ta fannin noma da samun abinci. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ranar shashi da watan oktoban kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar abinci na duniya tun 1945 ne dai hukumar majalisar ɗinkin duniya da ake kira food agricultural organization suka keɓe wannan rana don gudanar da bukukuwa da kuma ƙoƙarin yaƙi da matsalar yunwa a faɗin duniya baki ɗaya wannan rana dai na ɗaya daga cikin ranaku masu mahimmanci a irin ranakun da majalisar ɗinkin duniya ke keɓewa saboda mahimmancin abinci ga bil'adama akan kuma gudanar da faɗakarwa a irin wannan rana don tabbatar da samar da abinci mai gina ciki da ma yaƙar matsalar yunwa baki ɗaya a duniya sai dai wasu al'umman jihar borno na rikicin boko haram ya ɗaiɗaita da kuma ke samun mafaka a wasu sansanonin 'yan guni jira ba su ma san da irin wannan rana ba ganin irin matsalolin da suke fuskanta na karancin abinci da da cewa akan samu tallafi daga wajen hukumomi kungiyoyi masu zama kansu da ma wasu gwamnatoci da kayayyakin abinci da dai wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum amma duk lokacin da mutum ya ziyarci irin waɗannan sansanoni zai dinga jin sabon labari ne na karancin abinci na dai ziyarci wasu daga cikin sansanonin yan gudun hijiran da jin yadda waɗannan al'umma ke gudanar da rayuwarsu da ma yadda suke samun abinci ga ma yadda ta kasance da wasu daga cikin su kin samu to kamar me kuke bukata a wannan wuri wanda ba da shi na farko mm. za mu samu zuwa mai noma inda muke muke godewa ba za mu samu zuwa mu yi noma ba. Eh, da shi kuna kam ne yanzu? Mm, muna kam ne. Eh, eh, abinci ba mu samu. Watan mu diyawa ba mu samu abinci ba. Na biyu mun tafi abin eh, gwana mun tafi mai noma tukun abin mai noma mun samu kudi wana mun zo za mu saya abin da za mu ci. Ok noman kudi kuke zuwa kudi? Eh, eh, eh noman kudi. Eh a biya mu. Shi za ku saya abinci? Eh saya abinci. Haka mu bukaran ba su bari mu dinga zuwa mutane mu. Menene bukatun ku ne? bukatun mu mu ke zuwa kamnan in Allah yarda abincin mu yau watan hudu ban samu ba Allah ya takame ni takame kan abincin kuma ba ku samu abinci akan lokaci eh lokacin ba ka samu kuma mun fita a jejima boko haram sun kashe mu ja da sakaren jiya ma wani mutane sun kashe da a galamari kun je noma ne eh sun je sun tafi noma ne ah. eh noman kudi ne hmm. sun kashe eh, wata mu biyu ya wuce wannan boko haram sun kashe mutane talatin da wani a cikin kam na ma. Kun hmm. su me kuke so gwamnati ta yi abinci yawwa ya ja abin da ya dame mu ba mm. ba mu da kaya ba mu da sutura kuma ba abinci yau kai wata biyar ba mu samu abinci daga ina kika zo daga abin nan miji ne eh ba ku da abinci ba mu da abinci ne kawai bukatan kwanan. eh ba mu da kuma sutura da yaran mu da mu menene matsalolin kwana eh matsalolin mu yana da yawa mm. dalilin da yasa yanzu haka abinci da kansa ma fes abin da muke fahimta ba mu da shi na biyu ba mu da dakuna na uku ba mu da sana'a ba ku da sana'a ba mu da sana'a eh to kuke ku samu abincin da za ku ci tunda kun ce ba ku samu abinci eh yanzu haka presenti da akwai wanda suna tafiya daji ana kore su wayansu suna zuwa mai moya ta itace da wani ajiya binne wani kwata-kwata a basu wani toro da kaban ba ka ba mu da halin wani suke zuwa yi a daji kace wasu suna zuwa daji suna zuwa da ta itace shirin ma yanzu an rufe ana kashe mutane wasu daga cikin yan gudun hijira da yanzu haka ke samun mafaka a wasu sansanoni da ke cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana su na karancin abinci a daidai irin wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware na samar da isassun abinci mai gina jiki ga al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu A jiya sha biyar ga watan Oktoba aka yi bikin ranar matan karkara ta duniya da nufin tunatar da gwamnatocin kasashe masu tasowa irin nauyin da ya rataya a wuyansu game da halin da mata ke ciki a yankunan karkara ta yadda za a ɗauki matakan magance matsalolin da suke fama da su. Za mu sake komawa Nijar ga wakilin murya Amurka Sulaiman Barma da ƙarin bayani. alkalman majalisar ɗinkin duniya sun yi nuni da cewa mace ɗaya daga cikin uku a duniya na rayuwa ne ta hanyar ayyukan noma da kiwo saboda haka a bana aka karkatar da akalar shagulgular ranar ta matan karkara wajen neman hanyoyin karfafa matakan inganta rayuwar mata da 'yan matan karkara ganin yadda illolin canjin yanayi ke haifar da cikas wa harkokin waɗannan bayan allah hajiya halima sarmai wata mai fafutukar kare hakkin mata ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri da ta ce ya yi daidai da yanayin da matan yankin sahel ke ciki a yau canjin yanayi ya tabbata saboda mi kaga yanzu har mun shiga watan oktoba ana ruwa kaga mata suna noma mata suna kimshi mata suna sassabe mata suna komi to menene ake iya ama mutanen karkara ya kamata a samu kayan aiki na zamani a bamu a samo taki na zamani a bamu haka kuma binciken na majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa kashi 80 daga cikin ɗari na gidajen da ke da matsalar ruwan sha a karkara na dogara ne da mata da 'yan mata wajen nemo ruwan da za su yi amfani da shi misalin yadda abin yake a yau a nan nishar ba famfuna ba gare mu in gidaje ma ka je ba samu ba za ka yi dai rijiyar nan ce za ka tahiya dai haka nan in akwai ruwan in an cika ka ɗoko in babu kuma gaskiya abin ba daɗi wallahi a gyara haffamfuna duka babu rijiya ma babu ruwa yanzu sai mu kwana biyu babu ruwa ruwan da zaka saye ma Allah na tuba ga abun gidan kama ruwan da zaka saye ma sai a ce maka bidiyo sai hamsin arba'in ko ishirin ina talaka ina gani abin sayan ruwa sai mun je rijiya yau rijiyan ma babu ruwa rijiyan ma yau da muka she babu ruwa Allah ka ga ruwa yau bidiyo bi gare mu mu dai gwamnati ta diba da wanga yanayi gaskiya wannan na daga cikin matsalolin da a yau aka gano cewa suna yi wa ilimin mata tarnaki a kasashe masu tasowa ana cewa a Nijar akwai matsalar karatu 'yan mata dole a samu matsala saboda su ke kama ma uwayensu to uwayensu kuma ba su da kayan aiki wanda za a yi da gaugawa a yi shi a lokaci a hal a samu dama su ma su je su ɗauki darasi ministar cigaban mata madam elbak zainabu tari bako da ke rangadi yanzu haka a yankin tawa don duba halin da mata ke ciki a karkara ta bayyana cewa gwamnatin kasar na ci gaba da daukar matakan inganta rayuwar mata. Mata yau suna cikin garake ko garin da muka na toro. kalla mata akwai yau macen da aka ce in ta yi noman rani na albasa kaɗai sai ta samu wajen miliyan biyu a cikin aikin da ta yi na shekara. To kaga ko babban alfahari ne babban abu ne wannan yan Nijar da ce ɗan Nijar da aka kawo cikin karkara bayan an yi noma an cashe an yi komi mata kuma su ɗauki hanyar garake kuma cikin wannan ma gwamnati na aiko musu zuwa da wani duk abin da ya kamata kayan aiki da misal cimma yana badawa fi da lahama can Nijar yau tana gani a ƙas horo da ake ba su na noman rani shi ma yau suna umfana da shi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar da gaida Sule Mummuni Barma kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'ana na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Maka muna tare da wani sabon bako David eh, Dumas dan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC. Bun bar bakon na mai gabatar da kansa to bako gare ka. Um, na gode um, jama'a salamu alaikum uh, sunana David Dimas. ni dan bula ne daga kauyen da ake kira mulgaran a karamar hukumar damsa a adamawa state ni marubuci ne na nan a washington dc da zama da aure da aiki da sauransu na yi shekara goma sha ɗaya a wannan kasa kuma na nan lafiya To Malam uh, David da uh, gode a takaice Malam David za ka faɗa muna wace shekara kabaro Najeriya ka Adamawa zancewa. Uh, na gode na bar Adamawa da jimawa na yi makaranta a kudu babana ɗan sanda ne mun tashi a kudu amma mukan je gida mu yi gaisuwa so na bar Adamawa da ɗan jimawa na zo kudu na yi makaranta na koma na yi makaranta arewa sai na bar arewa na koma na shiga aiki kamin na bar kasanmu najeriya a 2009 watan uku na bar najeriya na zo wannan kasa to malam david kakin ka baro najeriya wani karat ka je a jami'a can a najeriya koko kasuwanci kake wani aiki kake wani irin aiki ne kake yi kakin ka baro a najeriya oh um, ni na yi makaranta a university of maiduguri jami'ar maiduguri na yi polytechnic ramad polytechnic na gama na shiga jami'ar maiduguri na gama na karanta turanci na koma na zama marubuci a kudu na samu aiki na samu aiki a inda ake ce da shi oil and gas kamin na bar kasa so na yi makaranta a arewa na yi aiki da kuma da sauransu kamin bar kasa to malam david ka ce ka kai marubuci ne ya ka kasance a kamfanin da ake sai da mai kuma asalin kai marubuci ne eh to a ramat na yi diploma na accounting accountant finance so da na zo samun aiki tun da na yi makaranta na samu qualification na account da sauransu ya haɗu da cewa wai na da digiri ana neman wanda yana da ilimi na um, uh, bi da jama'a da kuma ɗan account kaɗan shi sa aka ni na samu aikin na samu na ci gaba haka na samu kaina da kuma ikon Allah to kenan shekara nawa kai kenan kana aiki a wannan kamfanin na yi shekara daya ina aiki a wannan kamfanin kamar nan din na aiki a gidan rediyo a wani wuri abin da ana ce da shi radio show presenter a Ikeja na aiki a wurin kamin nan na rubuce-rubuce labaru da sauransu. To daga nan kace sai ka baro Najeriya kinan da ka baro Najeriya lokacin nan kana aiki a kamfanin eh, ke kula da man fetur. Eh oil and gas servicing company dai zan kira ta. Um, muna nan dai client namu su ne irin Fishel da su NMPC eh, da kansa da su um, Chevron da sauransu. To me dalilin barin Najeriya zuwa nan Amurka? a gaskiya zan ce alhamdulillah na gode allah allah ya bani rayuwa mai kyau a najeriya amma na bar najeriya na zo wannan kasa neman ilimi da kuma rayuwa mai inganci mhm. ah, na zo neman abubuwa kamar haka in zo in ci gaba tunda na yi first degree na wa Najeriya na zo neman a masters da sauransu a nan ci gaba samu kuma aikin da ah, zan iya in yi Eh, in samu abin da ana kira international experience ilimi mai zurfi musamman ma a ce nana amurka ke in kai karatu amurka in ka koma gida gaskiya za ka iya taimaka ma al'umma haka take to da ka zo nan ka samu albarkacin wannan kasar ka samu ka kammala karatun naka na master da kake so ka yi yes na samu na kammala masters nawa a cyber security technology na samu kuma eh, aiki abin da ake kira cyber security da IT da sauransu na samu aiki so zan ce da eh na samu na cika duk abin da ya kawo ni a nan din na samu na da iyali na da aiki kuma na yi karatu mai zurfi. Mm, kenan a yanzu haka kana da digiri kamar nawa? digiri na guda biyu ne yanzu um, yanzu haka na neman na uku uh, wanda ake kira phd from north central university in allah ya kai da lafiya um, zan fara shi cikin ah, watan daya shekara mai zuwa shi ma digiri ne a cikin cyber security ko ko eh, eh, digiri phd in abin ake kira information assurance malam ah, david ah, dumas dan asalin kasar najeriya wanda ke nan babban birnin washington mun gode da mamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu Tuma da lagai da Abdulaziz Adali Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce Salam VOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da wasu jihohin ƙasar mu Najeriya suke fuskanta gani yadda lamarin kullun na yau daban na gobe daban. Sakon na gaba kuma ya fito ne daga Fatima Sade Sa'idu Daura inda ita kuma ta ce Salam VOA Hausa muna Allah wadai da cin zarafin da jami'an tsaro suke wa al'umma a bakin bola hodar mu ta nan masarautar daura don haka muna fatan mahukatan najeriya su gaggauta daukar mataki akan wannan matsalar wanda ta addabe mu sai kuma sako daga aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe inda ita kuma ta ce salam voa hausa don allah ku bani dama da na jajantawa al'ummomin jihohinmu na kasar mu najeriya wanda ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar raba su da gidajensu da fatan gwamnatocinsu da masu hannu da shuni za su tallafa musu don rage raɗaɗin asarar da suka yi a zukatansu ga kuma sako daga ali usman taka lafiya da hamsa galadima da sani mai lange-lange tare da dan asabe mai fata ya wuri inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa a yau muna kira da ministan tsaron nigeria wato janar magashi wajen daukar matakan da suka dace da za su kawo karshen kungiyar boko haram da ayyukan kungiyar a arewa maso gabashin tarayyar nigeria kai da ma tarayyar nigeria baki daya sako mu na karshe kuma ya fito ne daga ali abdullahi doron baga tare da Usman Muhammad Maiduguri da kuma Tahir M Tahir Jambulo inda su kuma suka ce mun yi imani cewa manufofin shugaba Baba Buhari akan tattalin arziki suna da kyau kuma za su haifar da ɗa mai ido sai dai matakan da dokokin da ake amfani da su suna jefa talakawan ƙasar a cikin mawuyacin halin rayuwa da ƙara samarwa talauci gindin zama misali kamar rufe iyakokin da suka haɗa Najeriya da ƙasashen makwabtanta da ƙara harajin kayayyaki da kuma sa takunkumi akan kamawa da fatan shugaba muhammadu buhari zai duba ya yi nazari akan wannan al'amarin to madalla kuma mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice jama'a a Turkiyya sun ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo lokacin da suka kai ziyara Turkiyya domin dakatar da shirin Turkiyya na mamaye arewa maso gabashin syria Tun farko da Erdogan ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News cewa Pence da Pompeo za su gana ta kwarorin aikinsu na Turkiyya ya ce idan shugaban kasa Donald Trump ya je Turkiyya to zai gana da shi. Yau Laraba rikicin siyasar da ya shafi watanni hudu a Hong Kong ya kai ga zauren majalisu a daidai lokacin da 'yan majalisun masu goyon bayan tafarkin demokaradiyya suka katsa jawabin shugabar yankin Carrie Lam suka kuma tilasta mata ta dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara. Zanga-zangar dai ta fara ne lokacin da shugabar ta shiga majalisa inda 'yan majalisun masu rajin demokaradiyya suka daga alluna da ke nuna hoton hannun Lam cikin jini. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun takon sakar da ake yi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin kwadago a Najeriya game da ƙarin albashin ma'aikata a ƙasar. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya ma Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.